yanzu yau kultu hal kana maliku karahu lil mar'ati al qadaini shin ko maliku rahimahullahu yana kyaman al kuffazaini safan hannu lil mar'ati muhrimati shine al kuffazu libasul kaffi min nasijin aw akwai ma ai kwakwazo safon hannu da fata aljam aljam'u su masu na'au masu sarrafu kwakwazai ne guda biyu su da yawa a aikin haji kamar misali ne aka ce ba za ta sa safa ba ko na hannu kamar yadda aka ce namiji ne ba zai sa wando ba to ya ka ce ba zai sa wando ba a tsirara zai yi akwai madalin rufi ne na hafa ba za ta sa ba amma za ta san yadda za ta yi ta ɓoye hannunta abin yadda namiji da aka ce ba zai sa wando ba to shi kenan kaga akwai madalin wandon fala na'am هل كان المالك يكره للمرأة المحرمة الكفارين إتئي قلت فإن فعلت فإن تسافر فيكون عليها الفدية في قول مالك قال نعم قلت أما مثال هكذا نمجي مثال وندو كل ريبان وكذلك البرقع هكا برقع للمرأة ko ya fi kama da niƙabi irin wani niƙabi ne alburko kina'un nisa'i wadda wabi wanda ana rufe iska ne da shi kawai ƙarfin ubarake khaliji batulatu akwai wani abu can ismul batulati wurin yare yare wannan shi ne قال نعم يا سكي قلت هل مالك يكره للمهرم أن يصب على جسده ورأسه الماء كجوان كان صعبا لأن إقابي يهتاري فإذا متين هذا هو سيد أقوانا يكرم تامتاني وغدا أنت باني ما مكروهي كدوب هوا a aikin duk da karamin aikin sana akwai mai cewa eh, ba a halla da wando a takwarahu salatu fi sarawiri. Hmm? shin gaskiya ne shari'a ni dai na ji wani malamin baki ya je wani masallaci ga kowanne ya zo da wandon sai aji kowanne da wandon sai aji gaskiya ike shari'a yake yi uku amma duk na ganin da kima shi ce a ah, me ya faru sai muka ce masa malam kai ma ya kai rige ni ma na ce da wando na na je aka yi sallah kamar nake tambayar liman malam to menene hujjar mutum zai sallah wando yake eh, da wando yake eh, malam ba karsa alari ba ta kurasu salatu fi sarawi to irin wannan in an karanta ba a dariya saboda idan kai dariya wa irin wa'ina sai ka nisa lalace to zalika mabana min al-ilm amma wasu ba ba wai kawai suna yi tsakaninsu da Allah ne ba a'a don su yi wa wasu duk wani hujja da ne na kabe duk wani hujja na ba a'a su ba su ganta ba makaruhi an ga magana haka ma sai su karanta iya wuri don ba za su karanto ma mati ba qala qultu fa in fa'alta fa ya zan da zai je gutsa yana gutsa nan يكاو دي دي دي دي دي مقاطع نيكي ده سنة هل كان مالك يكره للمهرم أن يصب على جسده ورأسه الماء من حر يجده سبو ده وانا في دي كتامشي قال لا بأس بذلك للمهرم أنت مالك قلت فإن صب على رأسه وجسده الماء min ghairi hammi yajiduhu ba wani zafi da ke damunsa qala la ba'sa bihi aidan inda malik قلت هو كان مالك يكره للمهرم دخول الحمام أي مرة شب مالك ينا جامان شدا باي ما مام كذا مام لكن وانكم inda aka sanu tashi don wanka kuma hammamun nan nasu yanzu kusan ba mu irin sa kila sai dai manyan hoteloli wanda za a je akwai inda ake dafa ruwa ga kina akwai wurin wankan gashi nan ga sabulu ga wani ne ka biya ka shiga ainihin ka tsalle aka fito sa akwai masu cuɗa ka in kana so a kunza ma bayan ka Tashin maliku yana halartar da mai harama da haji ya shiga irin nan wani don mutum ya fasa, sama sama ya ɗauka ya zai yi sai gaban haya a waje da zai wanka zai a wancan amma na daban ne Allah na yana karhantawa li'an na zalika yin ki wasa kahu saboda domin wannan eh, yana goge masa dattinsa hatta wata fata fata tunda wurin kansa in kana jin gumi in gumi guri izaɗi in kar gurza hannu kaza ga ka taro da fatan jikin ana kira da wuɗaƙi da fatan saboda gumi abin da zai gumi to yaya a sa sabo a sa soso alabalikum wa man fa'alahu fa alaihi alfidiyatu idza tadallaka wa an alwasaka da haƙƙi cikinsa ya kuma ake dace. Kulsu, fa hal kana maliku ya farahu lil mutumi, ko maliku na kyaman an yi gayi ba ra'asa hofil na mutum ya kone kenan, kan da yara kan manya ma na yi. Mutum ya tsalla ya faɗa cikin ruwa ya shiga ƙasa hakan haifai. Kala na'am. قلت آه، لما كره له مالك كره له مالك جمع مالك يا مولانا أن يطيب رأسه في الماء قال مالك أكره له ذلك لقتل الدواب عند وصد بولي رافق متوى رافق كم متوى إما قرقة وإذن كتي كتي كتي أبعثها مصاعدة فيها sai ko su dai halittu su mutu kuma wanda ya harama da yaji ba sa yi kisan kulto ɗaiɓin hmm? da za ha fiti-fiti a fa sai da kila ba ko kai da masa idan ake zaure da rairayi ya ka gani akwai tsofa akwai fiti-fiti shi ma fiti-fiti da shi wani dan ƙwaro ne da mai ɓawo-ɓawo haka yin hasharar sai shiga cikin rairi sai ka zo ka zana ka jina jin ka me hu ya ce masa saban da kuma kuma ana tashi kaji yake wannan a zauruka yake a zauruka in ka je zaurin wanda ka ji ga fiti da ga tsofa ga sauro eh, wai sauro ne ke sanarwa shi ne da dani yake a fasai a fasai gaya bunɗura in gaya fata ta gasan kama ya yi kwance hmm? shi a fata a fata ya fata ke cikin to bunɗura tsuka ainihin faɗaɗa shi ne kusan shizo su hudu ɗin na su taru maka hmm? nan sun rona cizo na ihu na gayya Hmm? na gayya nan kuma hiti hiti na tsalle tsalle shi na tsalle tsalle tsutsa ko ya zai musu cikin ta waka ce ka so ka ba tana shan jini shi ko in yi a zaka ka motsa ya gudu can ana gayyan menene kuɗin cizo shi ma maza maza idan karo sunan mutu da ya san kama ya yi kwanta ya yi bacci ya zuwa ci abinci Hmm? haka in fa subhanallahi layi nawa layin farko in an je gona ne kusa kusa igala ya mai mata ma ba mu zace ba ya mai <laughs> ma da yazo ba bare da yazo ku Alimin al-Qasim hal kana maliku yakrahu lil muhrimi an yadkhula mankibaihi shigar da kafaɗansa fil kaba fil kaba mana eh, min gairi an yi da kula yadaihi fi kumbihi alkibba alkibba ta ce ya ce alkibba saubun yulbasu fauka siyadi kawil kamisi wayuta ma ta man taku alaihi ana masa kwalliya haka shi ne dai alkyar ba ina irin yar karama alkyar ba wanda abun nan to ka ai tana da hannu in ka ga dama ka sa ta haka ma ka sa ta ka zaka yi tafiya kula da safa ka za ta yi za yi maganin sanyi Da a iya sa ta musamman ana sanyi walan yusirru walan yusirruhu alaihi bai daure shi ba da kuma sa hannun ba qala na'am Kina kyaman haka to a man ku ya karahu lahu an yatsara qamisahu ala zahrihi to mutum ya sa mai sa a sa musamman in sanyi ya sanyi kaga yanzu mai babbar riga ana shi ne ninki banda ninkin ninki, kaga sun yanku mutum ya yafa shi zai rage abun nan ala zahrihi ya da bihi min gairi an yi da fihi yana mai zame yana mai ainihin ya fashe ɗaure ba tare da ya shigar da wani abu ba a cikinsa falala hanta wani kultu makari na lahu an yi da sila bai yi kuma yi sa ise ba zai shigar da mukafatarsa ba fi ƙaba'i fi ƙiba'ihi idan lam yadkhil yadayhi ولم يسره بيطور شبا قال لأن ذلك دخول في القضاء ولباس له domin shiga cikin wannan da kuma tufafi gare shi haka kawai ma ana sa ta haka ya haka fari zalika kare haku mu kuma nan za mu tsaya hmm? kai dai ba na sai yanzu muna karanta sallah ba za ka dai mu karan mu mun da ba ma yi hmm? da zai rayu zai ba wata da yake cewa ko shi wanda zama ne kawai yana ta sun kina tambayar da ake ganewa a yaje na tambayar ma a wanda ko kuma rayu ba yi